A yau ne aka gudanar da zaben ciyaman da kansiloli a ƙaramar hukumar bicci Zaben da a iya cewa mutane a ko'ina sun amsa kira a cewar ɗan majalisar jiha rabin Lawan Shehu lokacin da yake ran gadin gani da ido na ganin yadda zaben ke gudana a ƙaramar hukumar bicci Tun da fari bayan fitowarsa daga gida ya fara da jefa ƙuri'arsa akwatin O23 da ke cikin makarantar Gora Gyad. Kammala jefa ƙuri'ar suke da wuya sai fara jawabin godiya ga al'umma bisa yadda aka fito zaben. A kwarai da gaske mun gode wa Allah in aka duba nan mutane ne suka yi cincirin do domin su fito su yi wannan zaɓe ba abin da za mu yi wa mutanen wannan ƙaramar hukuma ta mu illa mu yi musu godiya kuma haka ake so dama su san cewa kowa yana da damarsa. daga nan kuma ɗan majalisar jiha honorable lawan shehu sai ya sake nisawa zuwa hagagawa inda ya sake duba yadda zaben ke tafiya har wa yau ya ziyarci wada islamiyya inda aka gaggaisa da mutane daga nan dan majalisar jiha honorable lawan shehu sai ya zarce garin saba akwatin dan takarar ciyaman inda muka ci karo da shugaban karamar hukuma sani muqaddas kuma karamar hukumar bici jami'ar apc ake yi ɗari bisa ɗari ƙarƙashin jagorancin mai girma da gwamnan jihar kano Dr. Abdullahi Umar Ganduje Kadimul Islam OFR. Rangadin bai tsaya nan ba ya sake lekawa akwatin kanti haka dai honorable lawan shewa ya ci gaba da rangadi na ganin yadda zaben ke gudana su ma dai mata da maza a karamar hukumar bacci sun nuna gamsuwa da siyancin zaben tare da cewa jam'iyyar APC ita ke da nasara. Assalamu alaikum. Ni ce Sa'adar Rahana. Wannan zaɓe komai yayi kyau. kamar yaya komai ya kyau komai ya yi daidai saboda ƙuri'a an dangwala ta ɗaya bisa ɗaya na gamsu da fitowar masu zaɓen nan yadda ya kamata maza da mata kuma an kaɗa zaɓe cikin lafiya da kwanciyar hankali mai rahoto kabiru inuwa daga brtb